godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka da yake cewa ya yi rantsuwa da alfijir da kuma darare goma na zulhijja ira da aminci tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa fiyayyun ranakun duniya su ne goman farkon zulhijja kuma har yanzu annabi sallallahu alaihi ya sake ce mana a ranakun duniya babu ranakun da Allah ya fi son aiki na gari a ciki fiye da waɗannan ranaku goma da muke fuskantar su nan da kwanaki biyu zuwa uku da wannan muke maraba da waɗannan ranaku fiyayyun ranakun duniya marhaban na ashir muna lalai maraba muna maraba da ranakun da Allah ya fi son aiki na gari muna maraba da ranakun kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd a kasuwanni a gidaje kana tafiya ne kana zaune ne manya ne ƙanana ne maza ne mata ne duka kowa da kowa lokaci ne na kabarbari sai dai garin namu yadda yake alhamdulillah ba ka jin mana motsa garin da ka barbari amma da wata ƙwallo ake international ƙwallo hmm? sai ka ji an zira a raga da za ka ji an girgiza garin da gol sai ka ji ko'ina alhamdulillah zama ka barbari ni ba zan yi ba kai ba za ka yi abin mamaki abu huraira radiyallahu an da abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma kasuwa suke tafiya kasuwa me suke a kasuwa kabarbari a wayannan kwanaki goma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd in kasuwa suka ji kuma sai su kuke da kabbara sai ka ji kasuwa gaba ɗaya ta koma kabbara alhamdulillah to me yasa ba za mu rayar da irin wannan sunonin ba muna maraba da ranakun kabarbari ranakun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a yawaita tahlili a yawaita la ilaha illallah a yawaita takbiri Allahu akbar a yawaita tahmidi shine ka hada su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd muna maraba da ranakun aikin hajji musamman an shiga watan zulhijja to kaji ma zulhijja watan aikin hajji musamman a ciki daga takwas ga wata takwas ga wata alhazai musamman suka yi umara suke sake sabon harama za su yi harama da aikin hajji a tafi mina an kwana gari ya waye kenan sun yi salloli biyar sallan azahar la'asar magriba isha asuba kaga gari ya waye tara ga wata rana arafa za su tafi arafa a wurin da a yi kutuba za a yi sallan azahar raka'a biyu la'asar raka'a biyu sai su dukufa addu'a sai rana ta faɗi kaga mutanen da suka fili kafasiti ina yan kafasiti suna can makka maybe wani ya ɗauki mutum goma ya biya musu maybe miliyan goma goma mutum goma miliyan goma goma mutum goma nawa kenan kai ka kirga kudin na wasa ne to wani mutum ashirin wani mutum hamsin kuma duk da shi a tsayuwar mai arafa duk da shi a wannan addu'o'i maybe wani kuma a cikinmu mudu ɗaya na shinkafa ya gagare shi forin shinkafa fa mudu ɗaya ta ballanta cewa da wani ɗan nama a ciki ko wani kayan ciki babu fa amma kuma sai mu mance da kawukanmu cikin mai addu'a kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafificin addu'a ko mafificiyar addu'a addu'ar ranar Arafa kuma fiyayyen abin da ya faɗa da wanda suka gabace shi gaba ɗayan cikin annabawa babu abin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda nawa ka shirya zaka yi ko banda kai kaga fiyayyen abin da annabawa fa suka faɗa la ilaha illallah to lalle mu yawaita in ma mun yi mun ba kanmu ga talauci dai nan yana mana assalamu alaikum jama'a to kaga duk wanda ya aran gama da shi khalas in ya cika da kai talauci ya cika da kai to kaga ko ƙara ta kamar kamata lalle ya tsaya yaƙe shi sosai kaga wa huwa ala kulli kulli shay'in qadir da yan bukatuna da ba cike cikin cokali ba ya Allah dukkan biya mana su to lalle mu dage mu dage muna maraba da rana arafa kafin nan yawmut tarwiya ya ranar nawa takwas tara arafa sai zalifa a zalifa za su kwana za su yi salloli daga magariba su yi sallar isha a biyu isha an rage mutu zo su kwana a gurin su yi sallar asuba kagan ka daga arafa zuwa zalifa salloli biyar ne a gurin sannan amina da suka fara zama amina salloli biyar ne su amina a zahar la'asar magriba isha asuba don ka zo arafa ma a zahar la'asar sai ka matsa can muzdalifa ma magriba isha asuba kaga biyar biyar ke to za su tsaya don addu'a har yanzu bayan sun yi addu'a arafa ranar sallah za su sake tsayawa don addu'a kaga mana maraba da yawmun nahar yawmun du'a Yau zabi, yau mu taɓuwa, za su sake tsayawa dan addu'a amma su kafin rana ta fito za su bar gurin amma mu a gida ba ce kafin rana ta fito mu bar masallaci ba hmm, za ka iya zama a masallaci ka ta ambatan Allah zuwa fitowar rana ka tashi ka yi sallah raka a biyu shi kenan ka samu ladan aikin haji da umara sai da shi kuma alhaji a can bai isa a ranar ya samu ladan aikin haji da umara to amma kai daga nan ka samu ladan aikin haji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya to muna maraba da wayannan ranaku na aikin haji muna maraba da ranan layya ranan goma ga wata kenan wanda Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha jini nama baya kai baya kaiwa gurin Allah amma abin da yake kaiwa gurin Allah shine taqwa taqwa yanzu abin da Allah ke bukata daga yanke-yanken da za a yi shi ne tsoron shi ba wai kai kai alfahari ka sai rago mai kafasiti mai katotan duk a ce duk nan ariyan eh, rusau ko sabon layi ne ba kahon da ya fi naka tala ku duba wannan ba kahon da ya fi naka su daman kaho mai amfani shi in an babbaka menene menene amfanin kaho za a yadda shi a tanda ne to kada shi kenan ka zubar da ladanka a tanda Allah baya bukatan ƙaho yau baya bukatan fata baya bukatan nama baya bukatan jini abinda Allah ke bukata kawai wajen yankan nan walakin yanalu at minkum kuma akwai fa'idoji tsewa da Allah yake so mu samu dangane da yankan daga ciki akwai taqwa daga ciki akwai yawan kabarbari lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kazalika sakharaha lakum litukabbiru Allah don zaka yi ta bismillah Allahu akbar sannan kuma har yanzu ana bukatun isani wa bashiril muhsini ana bukatun bin sunna karka je ka yanka kafin a bari sai anyi sallah tukunna to lalle babban abin da Allah ke bukata tsoron shi kuma duka season din na zulhijiya abinda ake bukata kenan ka duba cikin ayoyin aikin haji biyan alhazai har su dawo babban abinda Allah ke bukata su ji tsoron shi ba wanda ya sa haƙori ɗaya a nan ɗayan a can shi ke nan ba a in na dawo yin yaƙi a san naje abin da Allah ke bukata wata zawwadu su yi guziri kuma fiyayyen guziri shi ne na tsoron Allah Allah ce wattaquni ya ulil albab mu duba kisan 'ya'yan annabi adam guda biyu fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar wannan ishara zuwa ga mu ma gaba ɗayan mu an kasa mu kashi biyu ne akwai wanda za su yi ibada Allah ya karba akwai wanda za su yi kuma Allah ba zai karba ba inda yayan babanmu babanmu na asali yau wanda aka sa shi aljanna Allah ya ce mala'iku su mai sujjada ƴaƴan shi ƴaƴan shi wani an karɓi nashi wani ba a karɓa ba to ni kuma fa da ban kai tattaɓa tattaɓa tattaɓa kunne ba ni ba na ma cikin lissafi ma kai ma baka ciki wallahi baka ciki to kaga in na farko farkon ba a karɓa ba ba a karɓa ma wancan ba an karɓa to wa ya zama darasi gare ni to kaga wannan aka karɓa mai ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin to me kamata mu yi guziri kenan tsoron Allah to bayan Allah mu kiyaye mu kiyaye ga wani sabuwa da ya kamata su ibadu kaɗan daga ciki da farko mu kiyaye salloli gaba ɗaya mu kiyaye sallar la'asar daga ma Allah ya yi nasi hafizu ala salawati ku kiyaye salloli to sallar ko ta yaushe tana da mahimmanci, amma ta zulhijja ba ta fi mahimmanci. sallah tana da falala amma ta zulhijja ta fi falala ka duba la zai da Allah ya taimaka musu ya zaɓe su ya tura su can yanzu aka suna makka sallar jima'an nan da mu za mu a nan su sun riga sun cillata su a masjidil haram sallah ɗaya ta fi sallah ta dubu ɗari to kada sallan kwana ɗaya kawai salloli biyar biyar so dubu ɗari ɗari kaga ya zama dubu ɗari biyar ai kaga wannan alhamdulillah zulhijja yi sai dalilin kuma aka samu mutane da yawa suna halartar masjidil haram to mu kiyaye salloli gaba daya daga cikin salloli akwai sallar juma'a Za ka samu tsararun bayan Allah Allah yana datar da su su zo da wuri alhamdulillah to lalle ta zulhijja ta fi kowace muhimmanci sallah mu dan bar duniyar nan kaɗan. musamman a zulhijja ka dan bar duniya kaɗan. ka ɗan bar shagonka kaɗan ka taho masallaci da wuri bal ma ka koma gida ka yi wanka sai ka taho masallaci annan sallallahu mai ya bishara ga masu taho a masallaci da wuri ya ce wanda zai yi wanka ya ci cuɗa man gassala yau mal juma'ati wa tasal na biyu wa bakkara wa ka bugo sammako wa mashawalar miyarka ka taho da ƙafa. yau ba wani abin burgewa ba ne wai ka zo a mota rashin sani ne ma rashin sani Allah ya ganar da ni rashin sani ne a ɗauko ni a mota rashin sani ne malamanmu za ka samu babban malami sai an zo an gingime shi a mota an tafi da shi rashin sani ne maybe kamar bai gane hadisin nan ba wallahi amma da ya gane kuma Allah ya ganar da shi kuma Allah ya datar da shi ina zai ce mota motar me ku zo mu tafi da kafa da security da kowa da yan agaji mu kama hanya za mu ji falalan ka taho da kafa baka hau abin hawa ba ka zo kusa da liman liman ya fara kuma ba kai shiru ba yi surutu ba ka saurara to duk taku ɗaya fa taku ɗaya Allah zai baka azumin shekara azumin shekara Allah zai baka ƙiyamun lailin shekara to ya kake gani a ce a kai yanzu kana yan tumatir ne cinikin da za ka yi kawai cinikin da za ka yi ranar juma'a in ka taho da wuri to za a tattara maka cinikin shekara Allah zai baka misali ka saba yin dubu ɗari ɗari kullum to sai a tattara maka na shekara hmm? shekara dubu ɗari ɗari kullum kullum dubu ɗari ɗari sai a tara maka shi a rana ɗaya to masallacin juma'a za ka zo da wuri ko ba za ka zo ba waye ba zai zo ba ai ban ganshi ba wallahi ban ba to ma kaga tun da lada ne yanzu wani haka ma bai taka bai shirya tahowa ba har sai an tada ikama sannan ka ganshi a guje to kaga wannan rashin dace ne sallah mu dinga hakuri da duniyar nan kuma ba lalle ko kana kasuwar ma duniyar ta zo ba ba lalle ba to man kana masallaci fa wallahi lahiran za ta zo kuma ka san kana masallaci kana ta roƙon Allah duniyar ba sai ta zo yanzu anan za ka yi samun duniyar da lahirar gaba daya a can kuma sai ka rasa duniyar lahirar ma ka rasa sai a yi tu biyu wallahu musa to lallai mu kiyaye sallar juma'a musamman juma'a mai zuwa ta fi falala sosai sosai a duk duniya ba hadda jimoyi ramadan kaka wannan tafi su mai zuwa nan tafi su domin ta faɗo a mai zulhijja kuma a goman farko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ayyami dunya al-ashr ranakun duniya su ne goman farko to mu kiyaye salloli mu kiyaye nafulfuli yana daga cikin nafulfulin da ba ma kiyaye jama'a na nafula bayan juma'a imma a masallaci ko kuma a gida raka'a biyu ne kacal ko kuma raka'a hudu to maybe kai ba kai a masallacin ba ba kai kuma a gidan ba kaga ya zama 2 to da sauran nafulfili kamar sunanur rawatib mu kiyaye su sosai sallan walaha mu kiyaye ta salatu shuru ce in nayi sallan asuba cikin jama'a in zauna in ta ambatan Allah zuwa fitowar rana bayan rana ta fito in tashi in sallah raka'a biyu to yana daidai da ladan aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya kuma kaga ba sallah da muke amma da ce kujeran da a bayar a cikin zulhijja in ka zauna bayan ka yi sallan asuba zauna ka ta ambatan Allah zuwa fitowar rana to hajji mai zuwa za a sa ka a ciki ya kake gani ko kuma dai za a ba ku kudin miliyan goma goma ne kawai za a baka miliyan goma tsakaninka da Allah za ka zauna a cikin goman farkon nan ko ba za ka zauna ba za ka tafi za ka je ka kwanta ba inda za ka je wallahi ba inda za ka je domin ka duba miliyan goma kawai zaman bai wuce awa ɗaya ba alhamdulillah to nan kuma falallan Allah tana buɗe ko ba yaushe ne in ka zauna ladan yana nan to lalle mu dinga kiyaye irin wannan nafulfuli sallan walaha sunanin rawatib kafin sallah bayan sallah mu kiyaye zaman masallaci mu kiyaye jiran sallah bayan sallah e yi sallah jira zuwa ɗaya sallar amma sallolin sun bambanta mafi sauƙi dai jira daga magariba zuwa sallar isha alhamdulillah shi yafi sauƙi amma yin jira daga asuba zuwa azhar eh mai yayi wahala daga azhar zuwa la'asar ya yi wahala daga latar zuwa magriba kama akwai ɗan wahala to amma daga magriba zuwa ishafa lokaci ne ta takaitacce amma da yawa mu ba ma iya wallahi da yawa ya ce to Allah yana nufi na da alkhairi fa ba na iya zaman masallaci ka duba masu hikima suke cewa mumini a masallaci kamar kifi ne a ruwa hmm? mumini a masallaci kaman kifi ne a ruwa kifi yana so ya fita ruwa in ya fita kuma fa rayuwarki tana haɗari to haka muni ne yake munafiki a masallaci Allah ke yamu da munafurci munafiki a masallaci shi kuma kaman tsuntsu ne a keji an gane misali ne mumini a masallaci kaman kifi ne a ruwa kaga baya san rabuwa da masallaci ne munafiki a masallaci shi kuma kaman wa tsuntsu a keji kuma ka gwada kaɗan kaɗan gwada budewa kaɗan za ka yana neman mai escape to sai duba ni ina cin suwaye in ma kai na hisabi kai ma ka duba ka duba kana cikin mu'minan ne ko kana cikin wa'ancan ne Allah ya ta Allah ya kai sabara mu dinga zaman masallaci jama'a musamman a zulhijja to kaga mun zauna a zulhijja muharram sai mu ci gaba har wata zulhijja ce sai zama zulhijjan ya mana jagoranci da izinin Allah akan ayyukan alkhairi mu ci gaba da biyayya ga iyaye azumi kam alhamdulillah ya kamata in daura dai aniya daga ɗaya zuwa tara ga wata ne daga ɗaya zuwa tara mana sai ranar arafa za ka dakata ke in ka yi kawa kanka in mun yi mun makamu akwai dai ranar ya ƙulu ya laita ni ƙaddamtu li hayati mutum zai dinga ciza yatsa kai kan shi da ya ƙaddamar ma rayuwar shi tun daga nan duniya ashe asalin rayuwa ita ce rayuwar canke mu jaje akan aiki na gari umuman aiki na gari shine duk aikin da za ka yi shi don Allah to kaga mu dage akan ikhlasi mu dage akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi duk aiki da zaka yi ko babba ne ko karami dage ka yi shi akan sunna kuma an ce sunna ba ana nufin izala ba fa wani an ce mai sunna kawai sai ce izala a sunna fa sunna tawa ta shek balalau a Kin kafin ya zo ake sunna ga littafai ma fiye da shekara dubu sunansu a sunna to ni shi musamman dan dari kan ce mai sunna ce kan izala a'a kai in an ce sunna ta farkin ma'aikin Allah ke wani baya san a ce wai sunna a to ya kayya fa alaikum bi sunnati inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu dage akan bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dage akan takawa tsoron Allah shi ne ƙashin bayan karɓar duk ayyukanmu gaba ɗaya tare da taƙawa mu dage akan isani mu dage akan bin su to in ka samu wayannan abubuwa ukun nan ka ga Allah yana karɓar ayyukanka yanzu dangane da tsoron Allah Allah ce me innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin to kaga in aiki ba tsoron Allah ciki yaya ya burwace أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا سيدا مزني أيكي بن كوكة شدن الله با شما يبروا كما مزني الله أهل تيمو نيدم كوكة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa don ya jarabta mu wane ne aikin shi ya fi kyau to lallai mu damu da kyautata ayyukanmu mu damu da yawan addu'o'i musamman ranar arafa kar mu gajiya kuma har yanzu kafin ranar arafa ma tunda kana azumi ka damu da addu'a maybe za ka dace da izinin Allah ‘yan ka duka ka jefa su gurin Allah in dai sun tafi daidai alhamdulillah za ka ga kawar wani su ‘yan basu suka da suke damunka ka lizinci Allahumma fini بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك irin yan albashi kaga fitifitin bashi ne fitifiti ya ce ana bin ka dubu hamsin dubu ɗari dubu ɗari biyu abin da ya bukatu za ka yawanci ɗan albashi albashin shi ya kare yaya Basu su zuka kaɗa tuwon ka damu da wannan allahun mafini bi halalika an haramik wa abinini bi fadlika amman siwak sai kaga Allah ya warware maka kai dan kasuwa ne yau ka kaɗi kayan mutane sun kakkare maka ba su suka ne akan ka tiri jiri lizinci irin wannan addu'o'i ka yi azumi yi addu'a ka zo masallaci da wuri zauna ka ta addu'a Allahumma fini bi halalika an haramik wa abinini bi fadlika amman siwak musamman ranar juma'a mu zo masallaci bayan la'asar mu dukufa addu'a addu'a sai dai abin takaici masallatan ahalus sunna da yawa da yawa ba ba kaɗan ba ba sa iya zama bayan la'asar mutum ya ce yana da bukatu zai zo masallaci ya zauna ya ta'ambatan Allah yana ta roƙon Allah ba ma iyawa fa wannan za ka same shi a gurin wa'incan mutanen hmm? su kuma ahalus sunna suna nan bakin titi suna shan shayi ana ta hira masallace kuma empty kuma sai ce malam an samu addu'a you are not serious wallahi you are not serious sun saka addu'a kamar yaya kai ka fara sa kanka mana zo masallaci ranar juma'a zauna yi ambatan Allah roki Allah shi ke nan gaba ko da ma Allah yake sai malame zai addu'a la kowa ma zai yi kuma da izinin Allah addu'a ka za ta tafi to mu kama dai hanyoyin aiki na gari gashi nan da faɗi-faɗi Allah ya datar da mu zuwa ga wayannan ranakun muna masu koshin lafiya da imani da tsoron Allah Allah mai gima daukaka ya datar da alhazanmu zuwa ga hajjin mabrur wanda ba su yi ba Allah mai gima daukaka ya hore musu hanyoyin tafiya Allah mai gima daukaka ya kare mu daga fituntunu ma zahara minha wa ma batan Allah mai girma daukaka muke roƙo imani da ihsani da ikhlasi اللهم آت نفوسنا تقواها